inna lillahi labari da sa Ƙungiyar Boko Haram sun kai sabon farmaki a jihar Borno inda suka kone gidajen jama'a tare da kuma kashe su. Sannan kuma daga nan za mu shiga garin Kaduna inda za mu ji cewa 'yan bindiga sun ƙara kai sabon farmaki inda suka kashe wani hakimi. To daga jihar Kaduna kuma sai mu gangara mu tafi jihar Nasarawa. inda za mu ƙara jin cewa 'yan bindigar sun ƙara kai na ma farmaki inda suka kashe manoma guda 45 waɗanda ba su ji ba su gani ba. Mai saurare sai ka gyara zama zai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan na Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alama kararrawa domin hakan ne zai ba ku damar samun sababbin rahotanninmu tare da shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ga cikakken rahoton. 'Yan Boko Haram sun kai farmaki a jihar Borno a wata ƙaramar hukuma mai suna Askira Uba. A farmakin da suka kai na yau akwai yiwuwar mutane masu tarin yawa sun rasa rayukansu yayin da wasu suka samu raunuka yayin da mayakan ta'addancin Boko Haram suka kai farmakin a ƙaramar hukumar Askira Uba a jihar ta Borno. Rahoto ya nuna cewa ‘yan ta'addan suna dira ƙauyen Kiyangal, asalin garinsu Injiniya Abdullahi Musa Askira, mataimakin kakakin majalisar jihar Borno a ranar Lahadi, kuma sun bankawa gidaje wuta. Kamar yadda wata majiya ta sanar, jiragen yakin sojoji sun bayyana bayan sa'o'i biyu amma tuni 'yan ta'addan sun riga sun yi barna. Sun yi barna ba tare da tsayawa ba, inda daga bisani suka faɗa cikin jeji suka gudu abinsu, suka bar rayuka a kwance wanda suka mutu wasu kuma a jikace duka a nan a kwance. To daga jihar ta barna kuma bamu gangara mu koma jihar Kaduna kamar yadda muka faɗa muku tun a fari. inda za mu ji cewa 'yan bindiga sun harbe wani basarake a nan cikin jihar ta kaduna tsagerin 'yan bindigar sun harbe magajin garin idasu a ƙaramar hukumar giwa malam magaji ibrahim hallahira rahoto ya rawaito cewa 'yan ta'addar sun kashe basarake ne a awanni 24 bayan kashe mutane 38 a faɗin jihar ta kaduna ciki har da ƙaramar hukumar giwa wani shugaban matasa a ƙauyen rahiya mai suna Ridwan Abdullahi ya shaida wa manema labarai cewa sama da kashi saba'in ne mutanen ƙauyen sun da suka tsere zuwa yankunan da suka fi tsaro. A cewar sa mazauna ƙauyen sun yi gudun hijira zuwa yankunan Zaria da kuma cikin garin Giwa, hedikwatar ƙaramar hukumar domin suna tanin anan ne za a ba su cikakken tsaro daga sharin 'yan bindigar. To daga nan kuma ba mu ƙara gangarawa mu koma jihar mu koma jihar Nasarawa inda za mu ji labarin cewa manoma a inda za mu ji labarin cewa dai har yau 'yan bindigar sun ƙara shiga sun kashe manoma guda 45 waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. To har ila yau dai 'yan bindiga sun ƙara shiga jihar Nasarawa da suka kashe kimanin manoma guda 45 a kashe yayin da kuma guda 27 suka jikata sakamakon sabon hari da aka kai a kananan hukumomin lafiya obi da awe a jihar ta nasarawa rahoto ya nuna cewa harin na farko da aka kai tun safiyar ranar juma'a ya ci gaba har daren ranar lahadi wata majiya ta ce a akalla manoma guda 500 sun rasa muhallinsu a garuruwan sakamakon hare-haren da ake kai musu wasu daga cikinsu kuma waɗanda suka jikata suna nan a halin yanzu a asibiti a ƙananan hukumomin obi lafiya da aure ana ba su kulawa to haka dai abubuwan suke ta faruwa ko da yaushe a cikin wannan ƙasa ta mu sai dai bamu da abin da zamu ce face mu addu'a mu daga hannu mu roki Allah subhanahu wataala da ya kawo mana ƙarshen wannan abu dan ba za ku manta ba jiya ne muka kawo muku rahoton cewa Shugaban 'yan bindigan nan wato Bello Turji ya tura saƙon wasiƙa zuwa ga gwamnati domin a zo a samu sasantawa tsakanin shi da gwamnati. To wasu dai daga cikin mutane suna ɗaukan wannan kamar a matsayin kawai dai da wata manufa ya tura wannan saƙo, wasu kuma suna ganin kamar shari'a ce ta zo mishi. amma mu ba mu da abin da za mu iya cewa tun da Allah shi ne masanin gaibu face mu dai kawai mu ce Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga sharrin maƙiya. ya kuma zonan mana da haƙa mu lafiya. Misraro a nan ne muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin ƙarshe dan Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alama ƙararrawa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin shirye-shiryen mu tare da rahotannin da tsarin mun ɗaura. Sannan kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka kawo muku.